Babu mai hoji da ke Shin ko kun san cewa ciwon kai ya kasu kashi-kashi? Akwai ciwon kai gama gari wanda gajiya ko rashin bacci ko hutu ke haddasawa. Akwai kuma ciwon kai wanda ke zuwa sakamakon wasu cututtuka ko kuma ya zama alama ta wata cuta kamar hawan jini, zazzabin cizon sauro, typhoid da sauransu. Sai kuma akwai ciwon kai mai tsanani da ake kira migraine wanda ke zuwa da alamu daban-daban kuma yakan iya yin tsanani sakamakon haske, ƙara ko kuma ƙamshi mai tsanani.

kuma yakan ɗauki tsawon wani lokaci kafin ya yi sauƙi. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan ciwon kai mai tsanani da ake kira da migraine a turanci. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Muna tare ne da Dr. Muslim Bello Katagum da ke aiki a shahararren asibitin Ni'ima da ke Azar a jihar Bauchi, inda ya yi mana cikakken bayani game da ciwon kai mai tsanani da ake kira da migraine inda ya fara da bayani kamar haka. Migraine ciwo ne mai tsanani wanda yake damun jama'a da yawa wanda amma kuma da jama'a da yawa ba su san cewa suna da wannan ciwon migraine din ba saboda suna daukan shi a matsayin kawai ciwon kai ne na yau da kullum sai su je suna ta shan paracetamol ko su panadol ko ibuprofen ko su diclofenac sai su ji dama dama amma kuma bayan kwana biyu kwana uku hudu sai kasance wannan ciwon kan ya dawo kuma ka da ciwon kan migraine yana da kamanceceniya kamuwa da waɗansu cututtukan da aka ɗan sani yau da kullum kamar misali malaria dan shi ma yakan iya zuwa da ji kamar amai yakan zo da amai yakan zo da irin su dan jiri yakan zo da rashin jin daɗi sai ga mutum ya sha maganin malaria ya sha maganin ciwon kan ya sassauta masa amma kuma wannan ciwon kan shi bai bari ba bai kuma tafi ba to wannan yana cikin manyan alamun migraine wannan ciwo kuma na migraine ba wanda isa ya ce ga asalin abin da yake jawo shi sai dai amma ana saka ran akan same shi daga family history wato in ya kasance cewa a 'yan uwan mutum musamman iyaye na mutumin da yake da migraine ko kuma a ce kakanni ta gurin uwa ko ta gurin uba ko a zo a ce sisters ko brothers ko a ce cousins wato 'yan uwa kenan ta gurin uwa ko ta gurin uba ko ma kakanni ko kuma su baffani ko kuma su goggo so in ya kasance akwai wanda ke da irin wannan ciwon kan na migraine to ba abun mamaki bane mutum zai iya dauka amma musamman an fi gani ne ga wannan iyayen shi musamman uwa ko uba suke da shi ko kuma wanda ya kasance suna uwa ɗaya ko uba ɗaya ko wanda suke uba ɗaya suna yana da irin wannan ciwon kan ko kuma tana da irin wannan ciwon kan to su ma za su iya samun irin wannan ciwo na migraine wato ciwon kai mai tsanani kenan amma bayan family history kuma akwai wasu abubuwan da in mutum yana da migraine din to yana saurin daga shi musamman abin da ya hada da tsananin kara ko da ma ba mai tsanani bane ya kasance mutum yana zama ko ta a ce kusa da kasuwa ko inda akwai kara wanda yau da kullum yana yawan damun shi to ina da migraine zai saurin damun shi haka ma kuma ya kasance akwai haske a guri ko kuma rana ko kuma tsananin zafi ko tsananin sanyi ko in yi kasance cewa akwai a mutum yana tsananin yawan yin bacci ko kuma da baya samun hutu ga baki ɗaya. to duk wannan dai da a common causes din da za su daga mutum migraine haka ma kuma ga wanda in ya kasance yana da hawan jini ba in mamaki ba in yana da family history na migraine sai kuma ya haɗu masa guda biyun ga hawan jini daman yakan zo wani lokacin da ciwon kai to sai kuma sai migraine sai su zo su haɗu amma however ba wanda ya sai ya ce eh ga asalin abin da ke jawa migraine except sai da a ce maka family history ko kuma a zo a ce maka in an samu some changes a hormones wanda hormones din kuma wa'ansu sinadirai ne na jikin dan adam wanda suke taimaka mana abubuwa da yawa na yau da kullum menene ma alamomin ciwon kai mai tsanani wato migraine faces ne guda hudu ko mu ce akwai mataki mataki guda ɗaya biyu uku hudu wanda suke taimakawa mu gane muna da prodrome muna da aura muna da headache muna da postdrome so wannan prodrome din face in farko kenan ko in ce mataki na farko kenan wanda yake zuwa wa mutum wanda zai kan fara ne da kaman jin gajiya sai ka dan fara jin jiri kadan kadan sai ka fara jin wani iri sai ka ji kawai baka dan jin daɗi na wannan lokacin to wannan baya dan wuce minti 20 zuwa dan minti 30 so shi kuma aura din shine yayin da yake yake so ciwon kan yanzu zo amma bai zo ba amma daga ji ka san ciwon kan nan da miti sha biyar ashirin ko talatin zai fara zuwa maka to a lokacin ne zaka ga mutum ya dan fara rashin sa himma akan abin da yake yi sai ga mutum yana Allah Allah ya kammala abin da yake saboda ya san ciwon kan in ya zo ba dole ya bar shi ya ci gaba da abin da yake yi ba haka ma kuma za ga mutum ya dan fara jin ya dan ƙara yin yawa wannan sai ciwon kan ya dan fara ta wuya kaɗan kaɗan kaɗan haka to daga nan sai ga abin ya ƙara bayyana ya ƙara yin yawa to wannan aura din nan shi ma yana taking about 15 to 20 minutes ne sai kuma na gaban shine headache din wato shi asalin migraine din kenan sai ya zo maka a wannan lokacin wanda in ya zo kuma in dai mutum ba ya kiyaye ba sai ga ba yanda za a iya magana ya yi rubutu ya yi karatu ko kuma ya yi wani abu ma daidai ga cin abinci wani ma in ya rike shi ba zai iya ba ko motsi ko me baya so ya saboda tsaban tsananin wannan ciwon kan the only thing da yake so ya yi shine samu guri ko ta samu guri ta kwanta ya kasance sun shiru kuma sun ji guri mai shuru guri mai iska so wannan shine dai abubuwan da ah, da ko in ce daga cikin manyan alamomin shi wani sukan zo musu kuma da tsananin ji kamar amai wa'ansu ma har sai kasance sun yi amai ga ciwon kai ga kuma jin aman ga kuma yin aman sai kuma kasala ya zo sai mutum ya ji rashin daɗi sosai sai wani ya jin kunci wato kamar depression kenan ta duka yana aukuwa ga mutumin da yake da irin wannan ciwo na migraine din Menene bambancin migraine da kuma ciwon kai na gama gari ko kuma headache a turanci? Shi kanshi migraine din ana considering din shi a matsayin form of headache ne wato shi ma wani fanni ne na ciwon kai saboda ciwon kai yana da fannuka daban-daban daban to migraine wani fanni ne na wannan ciwon kan sai sa duk lokacin da aka ce mutum yana da ciwon kai wanda aka gano cewa wannan ciwon kan ba wai daga irin su malaria bane ko su typhoid ko kuma gajiya ko kuma wani makamancin haka to akan yi tunanin cewa eh migraine ne so saboda shi migrant yana da tasiri sosai a cikin al'umma yau da kullum kun babba abin da zai bada mamaki ma shine akalla mutanen da suke da ciwon kai to zamu iya cewa kashi ashirin din su ciwon kansu saboda migraine ne amma kuma suka dan sha maganin da wanda bayi da migraine ya sha sai ga dan musu aiki na wannan lokacin sai dai amma shi zai dawo saboda haka mu gane cewa da ciwon kai da shi wannan ciwon kai mai tsananin dukansu abu ɗaya ne sai dai kawai ɗaya yana kasan ɗaya wato migraine yana kasan general headache so headache din nan shi ma kuma akwai other forms in shi to migraine kawai dai wani daga cikin ire-iren wannan ciwon kan ne kamar wasu irin illoli ne ciwon migraine ke iya haifarwa mutumin da ya samu irin wannan ciwon kan ba zai iya sa himma da ƙwazo akan yin wani abu ba kama daga aiki ne karatu ne tuki ne a'a rubutu ne ko magana ma mutum ba zai iya ba so kai kenan in ana buƙatan shi ya wani abu mai muhimmanci a wannan lokacin ko wa'annan a wannan ba abin da zai sa iya saboda wannan tsananin ciwon kan yana hana sakat wayansu ma yakan hana su bacci wayansu yakan hana su karatu yakan hana su cin abinci yakan hana su wanka yakan hana su yin komai to kaga mutum ya kasance baya in ko ɗaya a ciki to kaga akwai matsala daidai ga sallah ma mutum in yayi wasa sai da ya shi a kwance saboda wannan ciwon kan ba irin wanda zai iya sa shi wani abu bane saboda tsaban tsananin shi to wannan ya cikin manyan manyan illolin wannan ciwon kai na migraine kamar suwaye suka fi cin karo da migraine bincike ya nuna cewa dai yawanci mata ne musamman wanda suke daga shekaru sha hudu shekaru sha biyar sha shida wato wanda suka dan fara girma kenan har zuwa shekaru kamar a ce talatin da shida zuwa shekaru arba'in however maza su ma sukan iya samu amma zai wahala zuwa ce muka dan shekara arba'in yayi sama yana da migraine ba ina nufin cewa ba a taba samu ba eh akan dan iya samu amma yakan yi wahala a ce dan shekara arba'in yana da migraine amma ba amma mamaki bane daga dan shekara sha uku sha hudu har zuwa shekara wannan talatin da bakwai zuwa arba'in din nan a ce muka yana da tsananin migraine musamman mata to su mata kuma dalilin da ake tunanin cewa eh nasu zai iya fin yawa akwai hormonal changes wato na sinadarin da na faɗa kenan wanda in suka canza ko kuma suka ƙara yawa ko kuma suka ƙara hawa suka yi sama irin su serotonin tare da sauransu haka to sukan iya samun wannan changes din na sisa yayin da mace take al'ada wato menstruation kenan suka samu tana samun tsananin ciwon ciki wannan sai ta zo mata da ciwon kai wani abu muna irin shi wai menstrual migraine kenan to ga al'ada ga kuma migraine sai haɗu a lokaci lokaci daya amma yadda ta gama wannan al'adan sai wannan ciwon kan migraine din nan sai shi ma ya tafi so ba ma zallan shi ba sai sa yayin da wannan hormones din nan suka canza za ga mace in tana al'ada ba ta jin daɗin magana ba ta jin daɗin abinci ranta ya taɓaci watan tana so guri mai shiru watan ba ta so ta yi magana to haka shi ma wannan ciwon kan migraine din muna tunanin hormonal changes din yakan iya jawowa ya sa abin ya fi aukuwa a mata amma da maza da matan da suke daga shekarun da na faɗa to ba mamaki ba ne wannan ciwon migraine din ya kama su ya musu kuma tsanani shin ana iya warkewa daga ciwon migraine to ba za a iya cewa dai za a iya warkewa daga migraine ba a zuwa ce ga baki ɗaya migraine ya tafi a lokaci ɗaya ko cikin sati ɗaya ko wata ɗaya ko shekara ɗaya a hankali a hankali ne wanda har Allah zai yi a zo a ci nasara har sai zo ya tafi ga baki ɗaya so gaskiya shi warkewansa yayin da mutum ya kiyaye abubuwan da suke ɗaga masa ne shan magani tare da kuma ikon Allah sai ga abin ya zo ya tafi abin ya zo da sauƙi. saboda kamar da na faɗa tun da dai ba a san san asalin abin da yake kawo shi ba a likitance to yake kenan ba yanda za a iya zo a ce ga asalin lokacin da za a iya cewa eh zai tafi sai dai kawai ai addu'a a sha magani a kiyaye abubuwan da suke iya ɗaga shi tare da kuma yin haƙuri har Allah ya zo ya sa wannan cuta na migraine ya zo ya tafi insha Allah wasu ma hanyoyi ake bi don magance ciwon migraine shi dai ciwon migraine yana da magani kana biyu muna da pharmacotherapy muna da kuma non pharmacotherapy wato wanda zai za a sha masa magani da wanda kuma ba za a sha masa magani ba to zan fara da wanda ya fi sauƙin wanda shine wanda ba sai ma an sha masa maganin ba abin zai iya zuwa wa mutum wa sauƙi is more of kamar prevention kenan wato kare kai daga ma samun abubuwan da suke dagawa daga na cikin farko shine duk inda ya kasance cewa mutum zai yi yana da kyau kare bar cikin shi da yunwa kuma kare bar jikin shi da kishi yana samun cin abinci akan kari yana shan ruwa akan kari kar mutum ya kasance zai yi aikin da ya san ya fi karfin shi ko kuma mutum ya ce ba zai yi bacci ba ko kuma ga wanda baya samun bacci ya gagar zuwa asibiti don samun taimako na maganin da an san insha Allah ta'ala ya sha zai taimaka musu gurin bacci haka ma kuma duk inda akwai tsananin kara ko kuma haske ko kuma inda ya kasance akwai wani irin wari ko da ma a ce a odo dai generally ko da ma mai kamshi ne ko mai wari ne ko hayaki to mutum ya kamata ya guje shi haka ma kuma yayin da in ya kasance mutum yana samun a wani damuwa da yake ran shi wato stress kenan generally wanda zai iya sa masa dogon tunani to shi ma yana iya daga wannan migraine din to shine best treatment inda za a ba mutumin da yake da migraine in dai preventing wayannan abun ko kuma ya kare kanshi daga shirin wayannan abubuwan so ko da migraine din ma ya zo to yadda Allah subhanahu wataala zai zo da sauki batun shi kuma pharmacotherapy wato magunguna da ake sha sun rabu kashi biyu akwai abortive management ko kuma a ce abortive therapy akwai kuma preventive therapy wato yayin da mutum yake da migraine din ya tashi a wannan lokacin akwai maganin da akan sha wanda insha Allah cikin awa ɗaya ko ma ƙasa da awa ɗaya sai wannan ciwon kan ya ragu kuma ya tafi akwai wanda kuma akan sha akai akai daga lokaci zuwa lokaci wanda ba zai hana ciwon kan daga ma daukuwa ko kuma daga aukuwa da farko to wayannan magungunan kuma suna nan group group kala kala muna da su alkaloid haka muna tare da su beta blockers muna da su calcium channel blockers tare da different groups din da ba zan iya faɗan sunayen magungunan ba saboda tsoro na shine kar mutane su dan ji wa'ansu su je su saya su yi abusing din shi masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai Dr. Muslim Bello Katagum ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya.